yau ashirin da kuɗi a watan sha ɗaya da da kuɗi da arba'in wacce daidai da da shida da watan bakwai sha biyu ko da yake ta mata shi babu kuma da ya buɗe mata babu da suna babu ma da ta tafi cikin sawaki التفاوت ما لا بد فيه من الفواكه والقبض والبقول باب da bayani akan wai abubuwa da ake ci na kayan marmari amma babu daga cikin wanda ba a fitar da kansu yake alfawace alfawace jinki guda ɗaya fakiya fawace da yawa fakiya guda ɗaya to me kake fakiya wa fakiha kan wa abba fakiha nan ita ce duk wani abu wanda ake ci a take ba a ajiye shi lokacin da duk wata bishiya wanda idan an shuka ta a take kake ci kawai ka ciro ka ci idan ka bashi lokaci mai tsawon ya lalace da take fakiha kuma wannan fakiha duk zaki da gari idan an ce zaki ya danganta zakin kala kala idan ka ɗauko lemu farko tufa zaki da su amma kowanne da su daban daban idan ka ɗauko abarba ta da zaki in ka ɗauko alaƙa misali gwanda kankana duk zaki da su sun sun samu ikin sharaf na zaki amma kuma zaƙin kowanne daban daban ba bisa wannan duk irin wannan abubuwa na sun wanda idan ka gutu ko ka ciro daga bishiya a ta ga cikin yaro na mangoro duk suna ciki to amma idan ka bashi lokaci mai tsawo zai lalace kamar mangoro alal misali ka ajiye shi zai iya lalacewa lemo ma zai iya lalace ya rike ko ya bushe kana buƙatar ta ci a jaki to shi ne kaki sai ce wal qabdi al qabd anan shine duk wani tsoro wanda yake wato shi ma ana cin sa danye wato ana ciro shi daga cikin nasa ana cin sa yi. cikin da suka bada kamar ne kamar tufana shi ba, kamar eh, baka dabar kamar roman kamar kamar da dukkan wannan ana cin su a lokaci daya sun nuna sun naka da duk abin da ake so kenan a malam a ƙasa sai bayani a kansu yake kamar farti farti nan kala biyu ne akwai burtsin wanda ya kama da al'ajab ko al'ad latas kenan ne latas kamar salat an san salat kana jiro shi daga gona za ka ci sa nau'in ta irin su karas karas dutse ne karas ma ka jiro shi ta wanke ya kika ci duk abin da za ka fito da gona ka ci za shi al cikin alƙafiya al والبقول al البقل shi ne guda ɗaya kamar da malam yake faɗa a nan an to albakal malamai suka ce shi ne green vegetable wato kwarran ayan itatuwa wanda ake ci kamar su ganye da aka saba ana gani fara faris ke cewa kullu nabatin ihdarra bil ab duk wani tsoro wanda ya mai da ƙasa koriya ƙasa ba koriya ne ƙasa ruwan ma ne ko ruwan ƙasa ƙasa ta kai shuka ta saka ta zama koriya ga baki ɗaya bi ma'ana tsoro ya fito kori kuma ana kuma to wannan shine albako suna na kyan sunan hab wani sa'in wani sa'in irin wannan za ka tarar da abin da za ka ci a cikin ƙasa yake wani sa'in kuma yana fitowa kamar su tumatir haka alal misali a sama yake ba a cikin to duk wannan ya shiga cikin wayan abubuwa da malai ambata sai ya kace ko ya bani sunanta kuma a bisa wannan sunan haka ne to dan mun so mu ga Imam Malik rahimahullah yake cewa qala Malik as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha inda wato a sunnance sunna da yake babu sabani a cikin ta a wajen mu a wajen su malaman Madina ko 'yan garin Madina والذي سمعته من أهل العلم wanda na ji daga wajen malaman ilimi malaman fikiran kada a manta imam malik ya samu malamai da yawa a garin madina ko malamai sun kai saba'in wanda suke masa shaida a cikin ilimin ta da ya fara ba da fitawa sarka wannan malamai ne da yawa ya ce sami su min an da shi na ji wajen malamanmu annahu laysa bi shay'in min al kullu kulliha sadaqa da duk abin da sunan fakiya ya yi itatuwa ya hau kai babu zaka a kai to abin da zai cewa kuma yanabi ba yanabi shi ma ai fakiya ne kuma na tabbata ne magana kan yanabi wancan satin da ne satin cewa yanabi ana ba da zaka to amma kada a manta ba a yanabin ake ba da zaka ba aski ya zama mai zabi sai yanabin ya bushe sannan ake fitar da ta kamar da to in ka ko lemu ka ko ayaba ka ko abarba ka ko gwanda duk wannan kwanan su uku ku yayi sun gama rayuwa amma inda ke kusa shi bushe zai amfani sai shekara goma da biyu amma babu lemon da za ka bar shi ya rayu shekara ɗaya ko ta ɗaya sun gama aiki da wasu domin ta su ko ake ba a bada da kai saboda zakar da ake so a bayar abin da in kaci za mu ci ilimi da faɗa malamai suka tabbatar ana iya ci a koshi amma a sunan da jiki ne shi kuma ana turka shi a cikin abinci kala kala yadda ake auna gero masara a ƙasar larabawa ake auna inabi bushe a wata mai da shi abinci a wajen shi a ba inda za ka za ka auno lemu za ka auno ayaba za ka auno eh, tufa sannan ka kike muka tashi a to ana abin da za mu lura da shi abin da yake zai daɗe za a yi amfani da shi za a yi da kasa abin da yake ma'akaki ake amfani da shi shi ne fawaki irin wannan abubuwa masu zaki to lallai babu zaka sai ba da misali kamar roman roman an san shi duk da cewa ba kwane san shi ba ruwan bayan sa ya da tsawo a cikin su akwai ƴaƴa ƴaƴan da su ne masu zaki a cikin sa ko a cikin ke guri ɗaya to zaki gare shi ga kan shi ga zaki akwai shayi ma tana yin <laughs> shayi roman tana kan shayi tana jin ƙashi roman a ciki ala kulli hal roman ta mutu a qur'ani akwai shi aljanna insha Allah Allah ka ba mu zuwa da ra'ajin da baki sannan akwai alfirtik sai shi ma wani nau'i ne na tsawafi wanda malai a mace shi a kasa yake zarbun min alko yake shagar min fasil da tsawafi wata bishiya ce ke kama da irin nau'i na kayan itatuwa shi ne alfirtik wanda ban san ma'anarta ba da hausa da turanci ma na bincika ban san ma'anarta ba ala kulli hal na kun ba da ta a kasar to idan da ita sai mu da mu samu ma'anarta tunda ba ta ita sai hankalin da kwanta wattin akwai aktin ne tsauri wakini wa zinto to a kore a kashi a nan garin kasar larabawa akwai shi shi ma titin wani zai ce a ah, tin ne sa ba a mai da shi abinci bakin ana mai da shi ya bushe Ina mai da shi a busar da shi sannan a dinga auna shi to amma sai dai a tin din kansu bai shahara ba ko ina ake samu an bi kawo duk wani bi da yawa an fi rayuwa a kan wani bi da yawa kan amfani a kansu a ce duk da cewa Allah ya ambaci shi ya ranka da shi bi ma'ana akwai albarka akwai magani a ciki tin yana maganin aljinu yana maganin abubuwa da yana maganin kanka yana maganin ulcer yana maganin abubuwa da yawa a cikin mutum dan Allah tabaraka ta'ala ya rantse da abu alamar cewa akwai hikima a ciki mazza da muhimmanci da gaske da Allah ya rantse da ya kace mu ne ba mu bincike wannan laifin mu ne mana ce ma ashba zalika wa ma lam yusbir da abin da ya kama da wannan da aka ambata da abin da bai kama da shi in dai sunan kwaki ta hauke kayan itatuwa masu zaki to lallai wannan babu zakka idza kana min al in har sunan faki. sai mana kuma cewa kalaci walakin bil qabli aka banda a cikin qabli shine abuwan da aka san su kamar wanda ake wato ake ajiye su ake tuka su wasu ke fitowa kamar sun mutu da muka bada labari kamar sun fasa dabar al-musani duk da nau'i ne na wayan abubuwa har da latas da muka sani duk cikin alqabri wani suka ce ma'ana qabri wato duk abin da yake za ka cire shi taba za a ciro shi ko a jirko shi kaga mango ɗin kama wato rashin bishiya ka cire shi haka haka ake ciro mango to gwaiba ma haka alal misali to duk da bisa wannan tsarin su ne ake suna al-qabdi walakin al-buqul banda kuma al-buqul malamai buqul malaman sun yi a cikin mai jirin vegetal korayen abubuwa da ake dogaro da su kamar su salat su lantar eh, su kabeji da su da kuma salat ɗin china mai ban tsaron nan da dukkan wani abubuwa duk suna cikin wa'anda kullu ha sadaka babu zakka a ciki saboda in ka bar salad kwana ɗaya yawa ya mushi. kabeji ya fara wari tumatir ya yamutse tattasai ya yi laushi ya yi yaushi shi ke sai mai kuma wanda zai ɗan jima maka ita ce albasa to albasa aka ce aka da zakka ta ba mu kuma ko da faki ake ba ba abinci ba ne ita albasa taimakawa take abuwa ta jini sannan albasa ta da illoli masu dama ko tana da magani tana da magani tana magani maganin sanyi tana magani abubuwa sai dai kuma tana da wari wanda ba a san wannan wari su da shi a dan su na suna ciwo mutum yana da tukar baki ko kuma yana irin a sakaran nan idan haƙorin na ciwo sai ka ɗan gutsura albasa ɗaya sai ka ɗan zaƙa sai ka bari ruwan shi cikin wajen haƙorin tana maganin irin wani abubuwa ba ala kulli hal ita albasa ba ta ci idan ka ɗauko ta a layin ita ma babu zakka mana yake wala fi asnaniha ko ko mutum ya da karas ya da tumatir ya da salad sai siyar ya samu riba diya ya ce to kutan kucin wannan kuɗi ba ne to bai halatta babu su a karantar su babu zakka a karantar su har ko su ma ko kuɗaɗen babu zakka idan bi idan aka sayar hatta ya kula ala asmani al-hawl to har sai idan ka tara wannan kudi a ce mutum gonar salar gare shi gaba gonar fasa da gonar lemu gonar ayaba ya cikin ganin da ya sai da gonar kan da idan da abin da ya girbe na gaba ki sai samu kudin da sun kai kudin zakka kudin zakka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da yanzu sannan kudin suna zaune ba abin da suke yi har sai ta shekara ɗaya to ma ne ke cewa mu yau mu bai ha ran tun daga ran aka sayar zuwa wani lokaci shekara guda wa ya tabi su sa'ibu ha saman ha a lokacin da shi mai sayarwar ya rike kuɗin to anan zai ba da wannan kuɗin zakar a kuɗin zakka ne aka fitar da zakar da kudi ba wani abu aka fitar da shi ne bambanci wato asalin su babu ba amma idan kudin da ka sayar tun da kasuwanci kake yi za mu zo ma ne wani bayani akan wato kasuwanci tabbacin abu na kasuwanci ne a kan da sarki sai mana wajen akan fili ko gida siya kasiya alal misali to kake kaji da su mana al'amalu bin niyyat to akwai zai Allah wayo sai ce aikin fili ke so ya sai ya gina sai ki gina da lokacin da shekarun da ake fili ya tashi ma ana ne fila fila ya tsada dama abin da ke ya ta gina wani sai ya a nan malamai sun ce kam akwai zakka ko da a rubuta wannan filin da gidan ba na ko da gidan an rubuta ba na tarwa ba zai shiga ciki ya zauna to niyyarka da kai mara kyau ka ɓoye ba a sani ba to a nan za ta yi saboda haka shi ma wannan abubuwa da aka ambata duk a karatun su babu zarta amma in fiyar da kashi tana fita a gaba malam zai ɗora mana wani ran rabi mutum insha Allah alaikum salam to ɗan malai kuma ɗan cikin barkan ba Thank you. you love ya karanta ɗan waya tambaya game da gyaɗa gyaɗa babu kusu da ta ce kusu duk abin da suke fitowa da ƙarƙashin ƙasa kamar layin waƙi to amma idan ka duba yanayin gyaɗa da yanayin waƙi akwai bambanci da akwai bambanci duk da cewa malamai sun sanya gyaɗa da muke ita suka kewa da suna kunu sudan kun wake kun sudan wato waken bakaki ko wata kasar bakaki ce ta ce sai suka sanya ya mu a cikin ɓangaren wake da aka kaga a cikin wake akwai zaka haka ma a cikin gyaɗa akwai zaka to amma shin yadda za mu tuwon wake haka za mu tuwon shinkafa tuwon tuwon gyaɗa mu yanzu alga misali nan ga buhun buhun wake ne da ko buhun gyaɗa aka ce ka ɗauki abinci shi kaɗai za ka ci in ma wake in ma gyaɗa wanne mutum da ɗauko abinci wake na san gyaɗa aka maka tubus tubus aka dafa ta ko aka yi maka maron maron aka yi maka mai gishiri kwana uku ya yi yawa ta haƙura in ciki bai lalace amma abinci shi ne ne wake to yi ta wasu cewa wannan suna cikin waɗanda ba sa ba a fitar da kasu ko da haka sun ba na zama cikin abinci amfanin zakka bakin fa'idarsa ga mutumin da zai fitar da tsaftace kansa tsaftace tsaftace kansa daga zunubai daga kuskuren da ya kaso da wasu abubuwa haka shi ko mutumin da ba shi da cikin tafiye a bashi abinci ce ko shi ya ce ko da yawa to yanka ka ba mutum ga buhun wake ga buhun da to kin da shi amma gyada kar ka mai da ta mai kaga ana maƙe kan ga mai gaban da wani kaci shi ake so to inda ce za a yi mutum ya tsince ƙoshi ita gyaɗa ba ta cikin wanda za a ba da zakka to amma idan ya kasance ka tace ta sai a kowa hukunci ne zaitun wacce tini wa zaitun ya muka ba labarin zaitun shi zaitun saboda tsarin tashin hankalinsa wato ba a dafa sai da jiri a sake a cikin katuwar tukunya a zuba masa ruwa a zuba masa shi ya sake da kashi shi ta an kashi shi wanda mai sa wa tini ya bitin ya yi yawa sai ba fata ciki saboda haka idan aka tashi zaitun ana samun manta to ashe ita ma gida a nan da ta sauya sai a ba ta hukuncin zaitun ba hukuncin wake ba sai a matse wannan gidan ta fitar da katankatar ko kuma wato kilo-kilo alaka misali na mai to a jikin man yadda za ka fitar da zaskar man zaitun haka za ka fitar da zaskar man gyaɗa wato ba zaskar ya za ka yi ba zaskar man ta yi amma shi wake ba shi da mai dan za ka ajiye shi ne daɗe a duniya kuma in mutum ya ci zai koshi akwai wanda ya ci kati biyar wake suke ci ba su ba kuma abin da ya same su cewa suke ma idan babu nama ka ci wake Abinda nama yake a jiki wake ne yake to anan sai muke ita gyada babu zakka a karancin da ita gyada amma a manta idan aka maki ta zan mai to wannan man za a fita da kasa game da makaranta ta tuni shi har ta kasance ina fata na yi bayani malam ta sake buɗe babu yake babu ma ja'a fi sadaqati الرفيق والخيل والعسل Babu اللي انت magana akan hukuncin ba da zakar bawa bakai shi ne bawa arba'in shi ne wanda ke cikin wato matsalar bauta shi ne arba'in a ala wasu fa'i wanda ya shiga cikin aikin yana aiki wato shi ne bawa walkai wato idan kana da bawa za ka ba da zakarsa kamar da ake irin bayan da irin kudinka wannan bayan sa ɗari wannan bayan sa hamsin wannan bayan sa talatin wannan bawa ɗaya gari hasin mai bawa ta ba zai haɗa kansu da mai talatin ba to shi za ka ba da zartarsu sannan za ka ba da zartarsu kudin su za ka bayar ka kimanta kudin su ka fitar da kudin su a kowanne ko kuma raba su za ka yi kashe kashe da cikin goma ka bayar ba a raba mutum ba zai yiwu ba walkai doki doki yana da cikin abin da aka sani kamar da mutum bawa yake amfani idan mutum da bayi a da ya hutu ba abin da za ka ta ɗauki mai su ɗaukar zaki a kan irin kujerar da ta kasa sai masa bai fita sai masa kanta ta sa masa abinci abinci ba a ji sai sunci a'a komai ba ta wani hawan kasiya maka ta shafa masa mai <laughs> ta aka yi Allah mu gode masa kyau wani zamani to mu ci mutum da samu kansa iko Allah ta Allah cire masa jinkiyar taurin kai da kana taurin kai masu kowa na zo na rubutu akan yadda aka sake ɗan uwanmu da kakanninmu a zai turai mani a kai ta amerika ko ba ka ɗaukar mutum bawa sai mutum mai tunani wani makeri ne wani mai wata sana'a ce sai a dabara da mutumin ɗan gida ba haushe ko ne sai a je kashe wani sai a ce shi ana sa masa wannan ankwar a hannu ko a kafa ko a wuyan shi nan. sai ƙasa turai da je masa albaniya in Allah ya sa ya tsallake ruwan ya ya gaba can to in kuma jirgin ya halaka in kuma ya wani ba kashe shi kifi ya samu a ciki wala kulli hal ba wa ya da amfani akwai zakka a ciki alkhair doki alhisan ta horse a wannan zamanin mun san da doki da yake kawo kuɗi da mashi musamman lokacin da ake suko doki yanzu a ƙasar dubai da turai ana gasar doki abun ba mu nan da za ka samu loyi a lokacin dokin hidimar da ake masa wani mutumin ba a afirka in ya samu wannan sarautar ya zama dan aljannan duniya kamar biskit ake masa lokacin da yan magankan ina cin shekara ashirin kenan na san kabin biskit ake ba yan bodin a ta da shi makaranta wani doki a nufin su kuwa a da sunansa ba kabin ake ba su kabin biskit ake ya ci abinci da a masa wanka a tage masa kai akwai mai kula da lafiyarsa akwai mai kula da gashinsa ya masa ado kullum ya fito ya kilita ya dawo ya zauna idan an zo gudu ya ci kudi to sun wannan akwai zaka shi wannan amfanin duniya shi akwai amfanin lahira na jihadi sun tafi da wani sa kwa wani mubi ya mudiyat qadha sun al'adiyya dokin da suke kai hari suka dawo su tafi abu da kirgiya su sake tafiya maza maza wani wata magana yaki babu kasala ba harka ta mata ba harka ta bacci maza maza ma ana aiko ana jefo man shi ka tsubiya ka tafe shi ka tsaye musu shine mana mu'min al-qawi mu'mini mai karfi khairun wa habbu inda Allah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi kansa akan mu'mini mai rauni ke yana jira da riba ta zo ba da zai ta same shi ai ba laifi bane idan mutum ya ga kifiya kifiya da ba da yake kamar da ake faɗa ba su na faɗi misalin ba aka ji irin taron da na manyan mutane manyan gari da aka kashe yara duka kunna knock out a baya su manyan sun dauka irin bom da ya fari ne shi ne manya akwai tsohon soja mara da su shi ne kwanta a <laughs> ka san ka kwanta a wuce abin yi aka fiye ya lawo ya haka ake ayi lokacin da suke filin fama haka ake yi ya kwanta a ya san dabara to ala kulli hal doki ana amfani da shi wajen jihadi da aikin alkhairi da kuma neman duniya زين الناس حب الشهوات من السعي والبنين القهطين القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الخيل المسومة كم هو خيل وتدوكي لأجي أجي شيء مضمرة تأتي يا شعب أباشي أبنشي أباشي أبنشي إبع إبع تكون أساشي أي لكن لن تأتوشي فإن ذا زي كان إبتاك إن ذا زرطان كيف زي زرطان sannan ta kasa kuma sai a dinga turara shi yana gumi a ta ke ko ta tuka a shi na gumi sai wannan man ya matsi ya cire da cikin nan sai zama zamiyar babu cikin sa a kame to irin wannan doki mai tsamunan ciki ya bugu ko da irin karnukan nan ake zuma a zaka da su a ture mai tsamunan ciki sun bugu to irin wannan zaka ana samun ciki da su a junance wal asar asar ita ce honey eh, zuma ce kaga na kira matarsa honey yi matarsa su mami honey to <laughs> ba ne shin kira matar ta hani in mace ta hani ba ta hani ba eh, ya ga cikin abin da ah, bahaushe yake manta da shi wato so ake garɗin aure da dadin aure ya ci gaba har a mutu suka ce ya halatta ta gaya mata abin da ke ba haka ba don a samu zaman lafiya gida ka fita mana kana fita sai ka dawo shi mai gida ya ka dawo yana ce na suna na dawo kuma ba ta ka suna ba don ta ji daɗi a rana ita ma ta gaya maka shi ta aka larabawan musra da aka auro balarabin musra ba mata balarabin mai yi wa mijinta addu'a da shi masa albarka kan balarabin Allah ya kare ka Allah ya maka ga habbacin ko ba ta ka sai ka tafi san ta jago haka Allah ya to amma mu wannan soyayya da ake auji ake kan ka auro ka na ake soyayya ana zuwa gida soyayya ta kanta sai zama hakuri sai ga auren da ana hakuri ne kawai kuma a haƙurin dole in ka haƙurin dole babu lada amma ka haƙuri dan Allah sai Allah baka lada ko baki lada to wal asal zuma kenan zuma nan shi akwai eh, zakka a kanta wanda ma ya kama magana gida zuma tana dadewa amma zuma abinci ce shi akwai mutumin da zaka bashi ga buhun shinkafa ba kuma bokitin zuma ko zaba daya kada ya ci kowanne sai ɗaya kaga mutum kawai zuma yin rayu kwanan jiko na wuya in ma nake kwana biyu a cewa zuma ba kun kimanci ba za a yi dogaro a kanta a maganin yunwa ba amma saɓanin shinkafa da wake wani abinci ne za a yi rayuwa ce to sai mana ya yake al'adata ya yahya an malik an abdullahi bin dinar al adawi an suleiman bin nasari an arak an arak ibn malik an abi wani wannan yake ta take ne mal bukari muslim kuma wato jama'a ya sallam ya faɗa laysa ala al-muslim fi 'abdihi wala fi faratihi sadaqa cewa ba ɗora wa musulmi zakka ba akan bawansa ko kuma akan dokin Allah bai ɗora maka kan da zakka ba Allah bai wajabta mun bana ba da zakka bawa na ko zakkar doki na ina hawa doki na ina biyan zakka duk ta mai zakka ce wannan abuwa da ambata alal misali wato da doki da bawa abuwa ne wanda mutum yake samun amfani da su ka hau doki da me shi ne motar ta haka yanzu inda za ka bada zakar doki za ka bada zakar a mota za ka bada zakar a keke za ka bada zakar a babur to sai Allah ya ɗauki mana wannan nauyi babu ita to me yasa babu zakka akan bawa bawa jama'a hidima me yasa babu zakka akan doki doki ne biya muku bukata yadda mutane da muku bukata ka ta hauka je ka sauri ka dawo saboda me saboda abubuwa ne wanda suke na hidimar gida ba na sayarwa ba murke wannan ba na siyarwa ba na hidimar gida amfanin kanka amfanin kaina ke ma'ana a shaidar ranta na su bawa don na siyar da shi hukunci a kan duk ranta na su doki sun na da shi hukunci a kaza to wannan ita ce ka'idar da ake in mutum ya fara filaye da gidaje tabbas a filaye da gidaje akwai amma sai na rubuta wannan filayen ba na sarwa ba a cikin sabin da babu sarwa a ciki babu kasuwanci babu zaka da wani lokaci wa shekara goma dama abin da yake na koyi ba wannan irin da kana goma nan kila sun tsara, kila sun tsara sai fito da su sai sayar hanyar Allah wayo akwai zata sai dai mutum ya ki faɗa ko ya ki bayyanawa amma sai Allah ya fitar masa da haƙƙin da kana zama gobe kiya to haka bawa idan mutum ya sai bawa so ke san da shi sai ya ɓoye zai mata hidima a gida da sai mutum ya sai baiwa yarinya a shekara tara yarinya a shekara tara ya siyo baiwa ke kyawun da mai gashi da yawa da koya mata tsafta da koya mata ado da koya mata larabci da koya mata rubutu da koya mata waƙe-waƙe da koya mata rautaya da koya mata jan hankalin mutum namiji duk abin da zai tsaka jan hankalin namiji a koya mata sannan kuma a kula da budurcin ta babu wanda zai taɓa ana kula da ita kwata-kwata budurwa cikakkiya in ta cika ta kai shekara sha biyar ma ta cika samun daman suka ta arziki mutum ya ajiye saboda wata tsakin rana yi ba ta rika kai ba na ku malam sai bakin rana rana ta ɓaci ba kuɗi sai ɗauki ɗaya daga ciki ga fasahar larabci ga fasahar hikima ga jan hankali ga ta kan kanta kai kala sai kai ta wajen wani sarki ko gwamna a zamanin su ba wani zamani kada ne ke za a yi zamanin canza in ta zo malam yadda za ta yi wa gwamna magana ta yi wa sarki magana sai ta ji hankali ta saboda sautin kun koya masa mata in ta bude ta hankalin wannan mutum da ganta hankalin ta tashi ko nawa aka faɗa ce to dan mutum ya tsaya da niyyar cewa za ta amfani nan gaba amma kuma bar a gida kun ga niyyar ta zama mai akwai koyiyar niyya ke mara ta. to tabbas a kudin da ya ke ta mutane irin wani kudin ya kusa da ba da sakka ba kudin su da ya sayar to amma idan ya kasance da amsan amfanin gida ne kawai dai wata rana ya gaji da bayan doke zan ya tsofa ya gaji da shi ya za a yi kawai ba sai doke da ana tsaye da shi ko ana hawa da shi ana hawa kansa ana tafiya in an gaji da shi amma da shi ne a samu sai ana kurkuren nan a daura masa mangala jikin ne karik suna yadda karik su kare shi ke faɗa kura a daura masa wannan mangala sai tafiya a yau na a dinga daura kaya yadda ake wa shanu a ƙauye ba da amfani sai da wannan aiki wace zai siyar daga baya innama al'amalu jinni ba ruwa shi da Allah to ko masu wayo irin wannan sai su siya da wata niyyar daga baya su kake ya irin wannan al'amari ثم أنا فاكت قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن الثالث أن أهل الشام كيف أهل الشام قالوا لأبي عبيدة عامر بن جراح shine aminu hadin umma asalin ya kula da aminu hadin umma wato amintaccen wani al'umma dauke al'ashara bashirin bil janna kun min khailina su mutanen sham suka ga gwamnati suka ce tun tunda tana karɓar kuɗin zakka to ga dawakan alkai ka ɗauka daga ciki wadda ta yake na Su ma bayan da namu ka fitar da sadaka da shi wato zakatin da shi fa aba sai abu ubaida san mai da sallan yake yadda to suka dame shi sun makaddama ila umar ibn khattab radiyallahu ta'ala sai to suka yi zuwa ga amirul mu'minin a lokacin Wani ya koya mana tsari cewa tabbata idan mutum da shugaba a koyaushe kar ka yanke hukunci a kan amura gaba kiɗa har sai ka tuntuɓi shugaban wannan tsari ne wannan mutum ya riga ta saka da shi sai na umar shi ma fa'a ba sai na umar kiyarta sun makallamu mu'ayyana ta mutanen shafin ne suka sake magana a gwamna lalle ya kamata ka kire mana zakar da wakan da zakar bayan fa ta bai da umar ya ana tsaniya ta sai sake rubuta a zuwa ga umar zango na biyu fa ta bai lai umar sai da umar ya ba shi amsa yace in ahabbu fa khudha minhu in har suka so wato suka dage lalle suka yi zakar bayi da zakar wato da wakan nan to dauki da cikin amma ya lafiya tunda a shari'ance ba inda kace ka baki da kafawa ga duk mun karanta laysa ala al-muslimi fi 'abdihi wala fi fardihi ko sadaka babu to in suka dage sai ka dauka daga ciki to dauki daga ciki amma wardudha alayhim ka mayar mu shin su za ka mayarwa walbani walbata ka ba da baka tun ake ka ban bawa sannan ban maka da bawa ko ka ban kudin bawa na sai ka bar maka shi kabin doki na da maka da shi to abin bai ba ne ake nufi sai ce me warra zuƙura ɗaya ƙahu bayan su kuma ka azurta su mana ya ce abin da ake nufi a nan wato wanda ke buƙatar a ci da shi a ci da shi daga bayan sau da asalin wanda allah ya ɗora wa ciyar da bayi wane ne shi mai gidansa kisa irin bayan ka irin ka. in ga mai bayi ya fara ce da bayi a da to ya shiga irin gidan da mara kyau wato talauci ya fara yi gama ai ba yawan bayan ba shi da su ma wani tashin hankali shi ne abin da ke bin mamaki ga mutane da na da suke tattare jama'a Allah shi zai ko Allah mana maganin su ya za a ka tattara mutane masu ba su abin kuma ita ba mamakin irin yadda zuciya mutane ta rike ta zama duhu duhu ba haske ba ta zama ta mugunta ga kudin ba su tarka ba ba ce tarka ba ga talakawa a gari yunwa tana kusan kashe wasu me yankon ka da dukiyar nan a ci abinci a rayu amma kana fara dukiyar ka wajen sayan gidaje da sayan gonakai a dokar daji da sayan makamai ka dinga ba wasu kana ba ka hajjarar na ake kano akwai gidajen da wato gidaje ne a unguwanni za a gina su kam a rufe a so ba bura a daidai sau don sake jama'a haka sana'a amma da kuma ake sannan wa'ansu ne ake ba su don su biya bukata kamar da hakimin nan na daura aka ce da suka samun shi a wajen aka gan shi a wajen su ne suka su ne na hudu suka ce shi hajjirar ta hankali wato wulaƙanci na aka ba ne masa mai sarauta to da wulaƙanci a kama shi ko da gangan tsaye sai da shi wajen wani wasu ma sai shi wasu ma sai shi shi za ka rawa ta wajen abinda bai cikin na tabbata bai san rayuwa bayi ba sai ka ɗan yi gani a zamani hakan wulakan shi ne ba kuma ta mutumin da yi ina ganin sa yana nan eh, abin da yake addaba muke nan, da muka ji labari wata ya a cikin shekara na tara an biya kuɗin miliyan biyu suka zai maka yari da cikin rijiya din an ba da kuɗin ma an yi kuma akan akan su ta kama tabbas su bude idanun su bude idanun amma na kusa ne akwai informant very close friend naka ko na kusa su su yi wannan to Allah gyara mu Allah to raka su wa'annan bayi wanda ya yake da su asali shine mai so eh kana da bayi dari lokaci da su to sai malamin imam malik fassara mana wannan kalmar yace qala malik ma'ana qawli rahimahullah wardudha alayhi fadda sai na umar yake ga abi ubaida amir bin jarrah cewa kamar in ko ka karɓi bayan nasu da kuma dawakan nasu to ka bar yake abin da ke nufi shine ne ai ala fuqara'in idan ka karɓa sai ka ciyar da miskinan to ga wannan kyau in suka dage kai misali yanzu mutum ya zo waje na ce ga zaka ce zaka na ni ba mai bada zaka ba ne ce ba aiki na bane akwai hukumar zaka a ne kai nake so ba zaka ne ya kamata ne sai na karɓa na ba miskinan uwa eh, wannan shine abin da malaki ne in har wani ya baka ko ya baka kudin da yake ba abin da zakka ya dage to ba hukuncin zakka ke mata ba sai ka ba miskinai dan raba musu abuwa wannan shine abin da ke da umma ko ba ta wata da ke ce حديث نجبة قال مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حج انه قال اجاب عبد الله بن ابي بكر كتوى كامر بن حزم انه قال ياتي جاء كتاب من عمر بن عبد saƙo ko wasiƙa ta zo daga umar bin abdulaziz tun da khalifa a lokacin a zamanin sa an samu zaman lafiya an samu arziki sai mutum ya fitar da zakka yana yana bi kwararo kwararo layi layi yana ne wanda ba zakka babu wanda ka lokacin imani ya cika zuciya abinda da nake da shi na da kana'a wadatar zuciya a shi ko da kaɗan ne ko da mutum yana jin tsoron Allah an ban zakka kuma wani sake ba sake karɓa bakin tayi a kogon bukaci ce ba a ba shi ba sai mutum ya samu iffa kamewar kai kamewar hannu kada hannu ya karba ya danne zuciyarsa yana so amma ya danne ko da ya sun ya karba ba zai karɓa abin da zai handima a ciki ba a ta da imani ta da imani sannan shi da kudin da ya fito yake bi layi layi ma wato ya bar unguwarsa unguwarsa ya dinko kushi sai ke bi layi layi wa zai fawa a hannu. haka ma wani imani to ba da za a samu irin wannan sai an samu abu biyu shugaba da wanda ake shugaba a samu mutane kirki gaba ki daya me suke amfani da shi kitabu da suna amfani da rayuwarsu a bisa tsarin ilimi na shari'a addinin musulmi ba kan zuciya ba sai Allah ya sa a dace da wannan tsari Allah ya sa mu dace da shi in ita wannan wasiƙa ta zo ila abi zuwa ga babana wa huwa bimina ko biminan ko bimunan zaka yi kusan muna ko mina amma asali suke al'afsa shi ne muna sai eh, akwai mina a nigeria ta ma sun ce mina ce amma ba ta can ba mai littafi yake kuma suka ta ce cewa kai Allah ya akuda min al'asali wala min alkhairi sadaqa lallai kada ka ɗauki ko kada ka fitar da kuɗin zakka daga al'asar zuma ko kuma doki ba a fitar da zakka da su to wannan hadisi idan mu gashi eh, abu umar ina abubar yake cewa hadisi ne kyakkyawa sannan ya zo ta hanyar amr bin su'aib ana biya an jaddihi sannan lafazin da dole shi tafsir waya anna bi kulli ashirin qirabin qirba wato in za a bada zakar zuma tsakanin wannan ke akwai da tsakanin wannan sai za ka yi zakar zuma Su idan ka samu ƙwarya guda goma sai ka fita da ƙwarya ɗaya to amma hukunci mafi inganci to a tabbas jumhur sun tafi jumhurin malamai da ruwa ke imam hanbal cikin jumhur cewa lallai ba a da kar zuma amma an samu ruwa ta amur bin hanbal da kuma ruwaya ta ishaq bin rahuya akan cewa lallai za a fitar da kar zuma shi suka ce fi kulli ashirin qirbatin qirba idan ka samu ƙwarya ta zuma guda goma to ɗaya ka fitar ita shine zakar قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل كانت بين بن المسيب كان إمام التابعين من أشهر التابعين علما وفقها ما في وتتابع من كبار التابعين شيخ بن المسيب وان wace متى ابن المسيب وابن المسيب ibn al-musayyib wato ibn nan musayyab wato wanda aka saka musayyib wanda yake saki daga sabani da ya tsimu yana saki to yanzu ke ibn al wato ya dan wanda aka saka wato ba a kula da shi kenan yake sayyabaka Allah kuma Allah ya sake ka haka a gaya maka to ka ibn musayyib ne aka tambaye shi game da sadaqatul barazil barazil jam'u barzol barzol wani doki ne dan gajere a turki ake samu shi bai kai alfajari ba shi kuma ba jaki ba ne ikon Allah ba ga kalle shi mutum jaki ba amma so yake kama da siffar doki ko alfajari saboda idan mutum ya haushi sai gan shi dogo kasan kasan wato bayan da kuma zai shi ne aka ce eh, imam ibn shafi zuri hadin da nake ta maka hadisi a wajen wannan babu Allah ya shiru ya ta maka kuma hadisi a wajen yake wani abu ne ya kwanta mu a daga mace ba shi da illa a iliminsa a addininsa a haddasa ba da kawai sannan ne na gaishe hakan wannan barzor wannan san jakin wannan dokin ga shi da girman jiki ga katin gemu ga katin rawani sannan ko jakin na masa sarba sai na yanayin siffar ba ta da kyau wato kamar mutum mai kurjini mai kunya ba zai wannan tafiyar ba za ka hawa kan wannan dabbar sai ji kawai ba na sha'awar na karɓi ilimi na kuma ake sallam a wajen sai za ki so ka zaɓi wanda za ka karɓi ilimin addini a wajen kamar yadda mutum zai siya abincin da zai ci ka zaɓi abincin da zai siya a gurin mutumin da ya dace to mai ta hanyar aljanna ba ka zaɓi ilimin da ya dace ba ko abubuwan da ya dace saboda haka ta ne mai shin wannan dabbar akwai zakka a kanta fa kala ta ce wa hal fil khayl min sadaqa sai har ka tambaye game da wannan dan gajeran gajeren dabbar akwai zakka a kanta to shin doki ma akwai zakka a kanta kaga in ne ji akan doki akwai zakka min babu aula to shike sai a yi wannan ma a ce a fara zakka a fita da ita saboda ka kauri mafi inganci a bisa wannan cewa ba a karɓar zakar zuma ko kuma wato doki ko irin barzon irin wannan duk abin da yake kayace shi wato majira annafa wato hanyar amfani da shi a bisa karanta ka yi ihtina da su ka kawo su gida su maka amfani call a gidanka to wannan babu zakar amma duk abin da kake ya da niyyar gobe a samu riba a kai to akwai zakar a kanka insha Allah na da dai tsora mana shi Thank you.

za ku ba sai wannan babu yana da hadi da yawa yana abubuwa da yawa za mu kana insha Allah amma za mu tsora bayan da ilimi mallan yake babu jiddiyati ahlul kitabi wal majus babu da yake magana akan yadda za mu fitar da zakka amma ta dukiya zakka ga musulmi jizya ga wanda suke ba musulmi ba Wani adalci na addinin musulmi shi musulmi bai bada zakka to fa min aghniya'i mutaradu ala fuqara'i a dauka daga masu kudin su a akai wanda ba su da kudi dan a samu mai level eh, a yi sana sai da cewa din ba zai yi ba dole wani <laughs> sai da Allah ya shiga bai taɓa kudi ba wani ko kudin ma ya ishe shi haka Allah ya to amma dai mutum a tunya musu a tunya mutum da daɗin rai da farin ciki sai za ga yanzu da tafiya ki asibiti da rasa miki damu a duba ne ana duba ya ce hawa jini ba kuɗi subhanallah hawa jini mala babu subhanallah sai abin da ka ɗauka babu sai jini sai shuga sai abin nan su kuma yadda suka kudi can turai da ƙasar laraba su da kudi ya yi wa daɗi suke ci daga ai magana ta ake musu mai kansa kansa ce ta kansa sai an tashi hankali sai musiba sai bala'i alaƙe shi to tabbas rashin kudi ga mutumin da baya zikiri ba kan ta alqur'ani ba da istirja'i la hawla wala quwwata illa illallah kuma ga Allah to sai ga Allah ba shi da shuga ba to duk mutumin da shuga ya kama shi ba ba ita da a da danganta da danganta amma daga cikin abin da ke maganin irin wannan hawa jini da kuma maganin shuga iya hukuma ga Allah tabaraka wa ta'ala da yadda da tsara kai hakuri a cikin abin da Allah ya rubuta ba to jizya mai tace jizya jizya asalinta daga at-tajziya rarrabawa tajzi'a min jazza'a yujazzi'u tajzi'atan jazza'aha ya rarraba shine a tafsir ibn hajar yake faɗa abin da ake nufi da jizya wato qassama kulle shi ko qassama al-ashya'a ya qassama abubuwa gida gida wasu malamin suka ce abin da ake nufi al-jizya al-jaza sakamako li'anna tu'khadhu min ha'ula'i wato sakamakon mu idan ya kasance ana ɗaukar jijiya daga mutane suke alif tabi alif dimmaki suna ƙarƙashin inuwar addinin musulunci sati kiyaye wata addinin musulunci to sai a karɓi wannan jijiya daga hannunsu a maimakon irin kariyar da mutunci ke to suna ƙarƙashin dole mutunci idan aka haƙe su dole mutunci a da kare da aka mun saka dole mutunci za ta bi muku hajji. amma za a ɗauki jijiyan nan ne mai ƙarfi don me don taimakon su fada taimakon su fada da ma musu ka addinin mutunci kuma za a bar su a wannan gai mutunci musulunci haka bai halatta ba ba ɗauki jijiya da wa'in ke ba sa ƙarƙashin daular musulunci mu karɓo abu da kanin su ya halatta da wani suke ƙarƙashin daular mutunci ta a kiyaye wa mu mu karɓi jizya daga hannun su to da aka karɓi jizyar nan to a nan an ɗauki abin da ake so a tabbatar ahlul kitabi su ahlul kitabi su ne yahud da nasara la talifa lahum ma babu na a wannan zamani to amma su ai majus almajus su ne abdatun nas masu bautawa wuta yanzu masu bautawa wuta sun yi karanci kaɗan ba magana su kamar da saboda musulunci ya rubuta daula mafi ƙarfi a duniya mafi bauta wa wuta a wannan zamani ita ce daular farisa ita ce ƙasar iraq a yanzu ita da duk wani abu na wuta a ƙasar ta take hankali a yanzu har rikicin da ake yanzu wato soke zai tsallako nukiliya a hannunsu ko kuma ake cewa gidi makawa na cewa a wasan jiba ya taka dutse to su ba su ba duk larabawan ma cikin larabawa duk ya ya zama duk a shiga cikin jihar nama gaba shi za su ke sha'awar ma a yaki ba magana ce akan musulunci ba da kafirci wani ɗabi ai tsakanin iran da amerika mutunci da kafirci ba da mun so amerika magana da kan mutunci ma bai taso ba bai taso magana ce ta dunanci kawai su amerika suna da interest suna da bukatun su a mutu kada a taba muku zaki kada suna da haja da za su siyar suna da maki suna da kasuwa a wajen su da bai su saudiya sai nan su kuwait kada a taba musu zaki in ka taba musu talauci wannan gidan man idan ne daina fita da mai su da haka shiga wani za su bari za su bari ita kuma iran so take akwai a ba ta a taba ta ta ɗauko garwashin wuta da jefa a gonakin da su duk duk wani gaba kenan abin da ke so to wannan daula ta iran a da ita ce take bautawa wato wuta akwai wani kauri da aka faɗa cewa ai su asalin masu bauta wutan nan Allah ya ko musu da kan addini da gaskiya Allah ya ko musu da littafi fa rufi'a ta Allah ɗauke ta a yayin da shugaban su ya yi aiki mara kyau shine shugaban ko sarkin garin ya fara neman mahari wato ya fara neman wanda Allah ya haramta masa kamar ya lalata da wasa ya lalata da ƙasa sai ko abin ya bazu a garin to tunda abin ya bazu kowa sai ta wuce haramun ne ka aure ta haramun ne ka kula ta ko ka tabbata ta sai mutum ya yi to sai abin ya lalace ya Allah ɗauke wannan lissafi suka zama sun shiga cikin ƙasan bautan ba su ba hanyar mai kyau ba a saboda haka sai malam ya bude da wani hadisi na farko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري كمان قال بلغني فدن زهري بلغني imam daruqutni da ibn abdulbar sun wasala wannan hadisi wato sun sada shi zuwa ga isnadinsa zuwa ga ma'aiki sallallahu ta hanyar uh, abdurrahman ibn mahdi shi kuma zuwa ga malik shi kuma ga uh, wato as-sa'id bin yazid daga ma'aiki hadisi ne a bisa wannan ingantacce insha Allah jama'a ya sallam akhadha al-jizyata min majusi al an sallam ya dauki jizya daga majusawan bahrain wato masu bauta a wuta a garin bahrain to da yan bahrain din da ne bahrain ne suka ce bahrain da ake nufi tsakanin iraq ne da sham ne ake nufi amma akwai kasar bahrain a yanzu wanda gari ne mai kwanci ne da makanta gefen da ruwa wato gabas ɗin ruwa sannan yammacin da ruwa a tsakiyar ruwa take ruwa guda wannan ƙasar ita ma asalin ta a ƙarƙashin daular farisa ne tun da wannan hadisi ma nake bukari ya rawaito shi eh, sannan a wutar wayar ta ce abu dole ya rawaito shi yace wa annabi musabbabi aka zaha min majlis faris a bisa wannan bayani duk da zaɓe da shaɗin zuhuri yake faɗa cewa ya zo labari cewa sai umar ya karfi jizya wato haƙƙin protection da ake kare waɗannan mutane ba musulmi a ƙarƙashin dole mutunci za su je kasuwanci lafiya a za su tafiya lafiya a su je asibiti lafiya a su nemi ilimi duk ƙarƙashin inuwar dole musulunci ko muna kare su ya ga wani su biya wani abu hatta yi ƙulƙin jika ka hanyar yin wa hum sabirun sannan kuma a ku ba da jizyan nan suna ajewa a musulunci kan mu abin kirki ba wulakanta to a kaskantar da su har ta samu ta zuciya ce ah me ta ake wulakanta mu me ta ake wani irin wannan abubuwa sai su gane ake dan mu zama musulmi bane to mu zama musulmi wani shi kenan mu zama da suke la ilaha illallah muhammad sai ga mutum shi kenan babu zuciya babu zuciya sai da su da ma'ayin ba su zakka a ba su amma babu zuciya sau daga sai na umar ya karbi jizya daga mutanen majusawa ƙasar farisa lafazin farisa laƙabi ne eh, laƙabi ne da ake ɗorawa jama'ar da ba su da saba da junansu akhlaqun jama'atun akhlaq wato kabilu ne suka hada a guri daya wannan ƙabila da wannan ƙabila suka hada a wannan kasar ta farisa suke rayuwa a gudun ya ce suna faris amma ba dan farisanci shine abu da ba to yau da gobe suna zaune da gobe an suka samu yare daya suke fahimtar juna tsakanin shi ne aka samu yaren farisa dole farisa a tarihi ta mallaki kasar afghanistan da muke sai ta mallaki kasar india ta mallaki wasu gurare cikin kasar china kasar farisanci da har india ana farisanci don ta mamayo wani bangare na yaman mafi girma ta mamayo wasu gurare na saudiya mai girma har da kasar iraq a kasar iraq da baki yanka. su kuwa duk suna cikin ƙasar faransa ga ga wannan daular ce yin ta a lokacin ta ga cikin super power a duniya dakin amma yanzu abin ya zama labarai wannan hadisi na ibn umar na umar nusa sabi da zama wani malaki da yare rawaito shi sannan malin sake ka na jin da muka ɗauki na hadisi da mutane tsaya cikin da ɗauki na makaranta a yau قال وحدثني عن مالك an جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عمر الخطاب ذكر المجوسة ستنا عمر يا أمو كما جوسا سنة ما تبوتا وجه wanda ɗazin da cewa yanzu masu mota wasu da su buya amma har yanzu akwai simbol alamomi da tayar da suke yi a tumakon amerika ana dawo da irin wannan tunanin da bauta wuta har yanzu shi suka ba da misali daga cikin alama bauta wuta shi ta wato girmama wuta daga cikin girmama wuta idan an kunna kendir a nutsu idan ne kendir a samu sanin suwa ta musamman sannan ko kuma a faɗi wani abu a jikin wutar don ka samu biyan bukata typical example da ke ba da ake yanzu ko babban musibar da ta samu al'ummar mu akan ba da wani sauya ne wata mata ya da ya kama da ke ba da ba aka fasa aure subhanallah fadan kek da wuta shi ake to idan ka wani tekin da wannan tender da kafin ta hure ko ya hure tekin ta faɗi abin da yake samu haka sun yi sai ma ana fata ne samu kaza ko samu fili ko ya gina gida ko ya aure ko ya kaza ko ya samu gudu sai hure wa yake ga wannan wuta yake ga tun daga cikin gwamnati wuta da ake yi akwai masu addini kala kala wanda in za su tafi da dare ta sun kunna wannan wutar a kendira manya manya ko kuma a kashe fitilar nefa alif misali a kunna kendira duk shimfi ne da ake wuce to su masu bauta wuta suna da alaƙa da masu bauta wa rana suna da wuta haka take suna ci balbal addini ne ana kirsu eh, sarra mai addini ne tsohon addini ko su ake dawo a cikin ƙasa ni ta ke dawo a wannan zamani har shi kenan an fatar da mutane kuma ga addinin aka sani wannan shine eh, addini na wanda ake yawo da shi a duniya yanzu mai karfi shine devil worshipers masu bautawa a shekar to duk irin wani addinai addinai ne wanda yake dukkan su shuɗe a da babu su su ake kuma a sake tara su ƙarshen zamanin da Allah Allah mana ma da su sai na umar ya ambaci majusawa fa kala sai ce ma ajali kai fa asna'u fi amri wato wannan hadisi da yazo a cikin sahih bukhari yana da alaka da hadisi na makaranta na abi abi ubaida alim bin zaba yana garin sa mutane suka tambaye shi ka ɗauki zakka daga cikin bayan mu daga cikin dawakan mu sai kiya suka sake bayyana mutu da Allah ka dauki zakka daga cikin zakka daga cikin wannan abubuwan nan sai mutum suka zuwa sai da umar na umar ki a ita ki rubuta masa yake cewa to in sun iya yadda ko sun so ka dauka daga cutu su amma ka bar musu ya ga suna umar ya wannan fatawar to shine amsa a wannan zaka ji labari ce ma haji kai ba a sanar ko ya ce ba sai da yake magana a akan maganar mutum sabu alal sai fa kana abdu rahman ibn auf sai abdu rahman ibn auf yake cewa Ya ce na shaida da sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Sun sunnu bihi sunnat ahlul kitab ku yi musu sunnar ahlul kitab wato yadda aka wa ahlul kitabi aka karɓi jizya daga hannun to su ma mujusa a karɓi jizya daga hannun aiki filjizya ne a kan jizya kawai to wani sai ya rufe cewa sun sunnu bi sunnat ahlul kitabi ku mun sunna ahlul kitabi ya halatta musulmi ya aure ahlul kitabi to amma a nan gurin banda wannan auren kawai abin da za ka mutum ke da wuta wuta shine ne ka karbi gidansa ba kai ba auren yansa tunawa ka aura masa amma ahli kitabi ta kai ka aure ɗan ahli ke ma bai wuce aure tsara amma kai ba za ka ba su ɗaka ba to da ɗaka in ta je gidansu sun juya cikin da su mai da ita addini amma kai in ka aure ta fata ake da gaji addini sun ce a kira haka din babu dole a cikin to a bisa wannan wasu malamai suke cewa shin ya halatta a cikin jiziya daga cikin majusawan laraba dukkan majusawan da aka cikin jiziya daga hannun majusawan kala-kala masu bautawa wuta kala-kala akwai laraba masu bauta wuta akwai ajab masu bauta wuta to ra'ayin abokan abu ba da wasu malamai suka ganci a'a dole sai majusawan da suke ajab ne bai bayyana ba laraba ba amma shi ba mu jutse ba larabe ba wata jijiya imma musulunci imma sukun to da shi ba larabe a kansa allah ta gudu alkur'ani larabci ko annaba da ke tsaye kafin na ta kwatanta mai kwato ɗinka a ce su gaba kiɗa babu ta sauki babu babu kufar ba amma wannan yake ba larabi larabe bane shi ba larabci ce ba wato bai bawa ne ba bawa ba kai bawa shi ne baya larabci ajin kenan to shi anan malamai suka ce shi za ka karbi fitarsa ba matsala insha Allah a bisa wannan shi ne ra'ayin da Abu Hanifa ya dauka wanda za mu tsaya nan insha Allah kafin zuwa ma tsawon sai in babu tambaya za mu tsaya nan assalamu alaikum